Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga tagatattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara bincike domin gano waɗanda ke da alhakin kisan wasu fararen hula 160 a Turkiyya. Ƙasar Eritrea na bukukuwan cika shekaru 25 da samun 'yancin kai daga Ethiopia. kasuwar man kaɗanya na bunƙasa a duniya sai dai akwai buƙatar a doki ƙarin matakai na kare matan da ke aikin samar da shi majalisar ɗinkin duniya na bincike a kan kisan fararen hula da ake zargin jami'an tsaron turkiya sun yi a yakin da suke yi da kurdawa masu fafutuka a kudu maso gabashin ƙasar mazauna yankin sun yi ikirarin cewar fararen hula 160 ne aka kashe a garin cizre a farkon wannan shekarar ma'aikatar harkokin wajen turkiyar dai ta musanta zargin ga rahoton muhammad annur muhammad a wani wuri mai kayatarwa waɗannan mawuyatan lokuta ne yaƙi ya dawo a kudu maso gabashin turkiya yaƙin da aka ɗauki dogon lokaci ana yi tsakanin turkiya da ƙungiyar pkk wato ƙungiyar kurdawa masu gwagwarmaya da makamai ya sake ci gaba kwana 78 tun daga watan disamba zuwa maris hankali ya karkata ne akan cizre wani garin da galibinsa kurdawa ne a lokacin da turkawa suka ɗage dokar hana fita sannan suka ja baya mutanen yankin sun shiga cikin wani ginin ƙarƙashin ƙasa suna neman mutane aƙalla ɗari ɗaya maza da mata da yaran da suka ɓoye a can an ga 'yan ƙasusuwa kaɗan ne kawai a wurin mutanen yankin sun yi amannar dakarun turkiyya ne suka kashe su A Ankara babban birnin kasar gwamnati ta musanta aikata kisan kiyashi a kan Kurdawan, tashin hankalin ya bazu a nan ma. A cikin watan Maris wani dan kunar bakin wake daban daga kungiyar da ta balle daga PKK ya halaka mutane 37. Gwamnati ta zargi PKK game da mutuwar fararen hular a Cizre. Abin da suka yi shine rike su a matsayin garkuwa kuma ba su bar mutane sun bar gidajensu ba. Lokacin da muke can babu mutum ko da ɗaya da yi min korafi game da rike shi a matsayin garkuwa.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 Yau kasar Eritrea ke bikin cika shekaru 25 da samun 'yancin kai daga Ethiopia. An gudanar da fareti a Asmara babban birnin kasar. Sai dai 'yan Eritrea da dama sun nemi mafaka a tare tarayyar Turai fiye da 'yan kowace ƙasa a Afirka. Kuma gwamnatin kasar na shan suka bisa zargin keta hakkin bil'adama. Gadai rahoton Suwaiba Ahmad. An fara bikin murnar samun 'yancin kai 'Yan Eritrea na kiran wannan lokaci a matsayin shekaru 25 na juriya da ci gaba. Suna ta farin ciki a lokaci guda kuma suna tuna da dubban mutanen da suka halaka a yakin da aka kwashe shekaru 30 ana yi domin neman 'yancin kai. 'Yan Eritrea daga ko'ina a faɗin duniya sun zo domin halartar bikin. Ba iya bayyana irin farin cikin da muke ciki ba, kamar wata almara ce. Mun zo ne kawai muga irin sauyin da aka samu tun daga wancan lokacin da kuma bunƙasar da ƙasar ta samu. Abun farin ciki ne sosai. 'Yan Eritrea na faɗa ne da babbar maƙiyarsu wato Habasha. Zaratan mazan jiya da suka yakin na nuna matasa ƙarfinsa da kuma rashin tabbas na samun nasararsu. sannan a hankali tunanin yakin na gushewa amma fa yana nan a zukatan mutane. duk da cewa akwai kyawawan alamu inda ake samun ci gaba ta fannin zuba jari daga kasashen waje musamman a bangaren haƙar ma'adanai rayuwa na da matuƙar wuya ga mutane da dama ande arahaya mai shekaru 73 ya yi yakin samun yancin kan na yi yakin neman yancin kan eritrea yanzu kuma ina yakin wa 'ya'yana tara da kuma gina ƙasata. Kasar Eritrea na fuskantar manyan kalubale amma sannu a hankali tana ƙara faɗaɗa hulɗarta da ƙasashen duniya. Yayin da har yanzu wasu da dama ke son barin ƙasar, ana ganin wannan bikin zai ƙara wa manyan gobe ƙwarin gwiwar tsayawa a gida. yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Rasha ta musanta rahotannin da ke cewa kungiyar AS ta lalata wasu jiragenta na helikwafta hudu da manyan motoci ashirin a wani sansanin soja da ke tsakiyar Siriya a makon jiya. Rashar ta ce an yi barnar ce a sakamakon wani fada kafin ma sojojin na Rasha su isa wurin. Wasu sabbin hotuna daga tauraron dan Adam ne suka nuna ta'adin bayan da kungiyar ta IS ta ce ta kai hari akan sansanin. An zaɓi wani malami mai tsatsauran ra'ayin riƙau Ayatullah Ahmad Jannati a matsayin shugaban majalisar manyan malamai ta Iran mai ƙarfin faɗa a ji. ayatullah jannati mai shekaru 89 yana ɗaya daga cikin masu irin ra'ayinsa 'yan kalilan da suka sake cin zaɓe a watan fabrairu majalisar ce ke naɗa jagoran addinin ƙasar kuma tana da ikon tsige shi babban bankin najeriya zai daina ƙayyade canjin kuɗin ƙasar na naira akan naira 197 a kowace dala ɗaya a kasuwar bayan fage ana sayar da kowace dala ɗaya a kusan naira 350 masana tattalin arziki na cewar da wuya a kayyade canjin naira bayan faduwar farashin man fetur amma ana fatan matakin zai hana kasar fadawa cikin matsalar tattalin arziki a wasu lokuta akan bayyana man kaɗanya a matsayin wani abu mai matsayar daraja ga mata matan yankunan karkarar kasashen afirka kudu da hamada sahara ne ke samar da shi sai dai yanzu wasu matasan 'yan kasuwa a afirkar suna ƙoƙarin mai da hanyar da ake samar da shi ta zama ta zamani saboda a wasu lokuta ana ganin kamar ana ci da gumin matan da ke samar da man ne gada yusuf tijani da ƙarin bayani aiki tare domin samar da man kaɗi yana farawa ne da sanyin safiya lokacin da matan kan fita domin ɗibar ƙwallon kaɗanyar da suka faɗo daga bishiya a daji ba sa fargabar sarar maciji yayin da suke tafiya mai nisan gaske sannan kuma su dawo su dafa shi cikin tsananin zafin rana a gare su wannan wata hanya ce ta neman abinci tun da mai gidana ya rasu ni ke kula da 'ya'yana don haka na shiga sana'ar yin man kaɗe ina amfana da kuɗin da na samu wajen kula da lafiyarsu da ma kuɗin makaranta a gargajiyance ana amfani ne da man kaɗan wajen yin sabulu da man shafawa a jiki da na gashi har ma ana amfani da shi a matsayin man girki sai dai kuma bukatarsa na karuwa yayin da kamfanoni a kasashen duniya ke amfani da man kaɗan wajen yin cakulan da ma kayan shafe-shafe uh, ana fitar da shi zuwa amurka musamman zuwa kamfanonin da ke kayan shafa ana fitar da shi zuwa turai musamman masana'antun samar da abinci kasuwarsa ta buɗe a asiya da japan don haka waɗanda suka fi cin moriyar su ne waɗanda ake daidaita farashin da su duk da yadda ake neman man kaɗan a kasuwannin duniya mutane a nan na ganin matan da ke aikin samar da shi ba sa cin moriyarsa a don haka kowane sauyi ya kamata a yi idan muna da kasuwar da komai yake firi falo za ka iya yin ciniki a bayyane kuma a samu gogayya da ma watakila samun ƙarin riba a ƙarshe a matsayin wata daɗaɗɗiyar sana'a a yanzu kudaden da waɗannan matan ke samu ba su taka kara sun karya ba sai dai suna fatan su ci ribar irin wannan aiki mai wahala da suke yi To a fagen wasanni kuma Louis Van Hal ya ce bai ji daɗin yadda aka kore shi daga mukaminsa na manajan Manchester United ba kafin makon traginsa na shekaru uku ya ƙare. Sai dai wasu na cewar rashin katabu suna club ɗin ne ya janyo mashi hakan. a cikin wannan makon ne ake sa ran kulob din zai nada tsohon manajan chelsea jose mourinho a matsayin sabon manajansa a wasan tennis kuma dan birtaniya andy mari ya sha da kyar a gasar french open inda ya doke dan jamhuriyar czech radek stepanek da set uku da biyu a yunkurinsa na daukan kofin a karon farko shi ma novak djokovic mai matsayi na daya a duniya da serena williams ita ma mai matsayi ta daya a duniya dukansu sun yi nasarar zuwa zagaye na biyu na gasar to ƙarshen shirin namu kenan ni alhaji jor kulibali nake fatan mu kwana lahiya daga nan landan